Muduba duba mu gani. Muduba duba mu gani? Muduba duba mu gani. Muduba duba mu gani? Mu mu gani. Mu mu gani? Mu mu gani. Ba min baiwa, ba min baiwa, ba ba min baiwa, ba min baiwa, ba min baiwa. masu kallon mu mu da yau mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin mu duba mu gani shirin da ya kunshi tarihi al'adu da ababen da suka shahi rayuwar al'umma a yau shirin namu ya gayyato malam dan sani ma'aikacin jinya a asibitin masu fama da taɓin hankali da ke kwari a jihar sokoto malam dan sani mu ne ma barka da zuwa assalamu alaikum malam Allah da sani mun so mu shi me ake kira cututtukan hankali a'udhu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim shi abin da ake nufi da ciwon tabin hankali wani ciwo ne da yakan shafi kwakwalwar mutum idan ya shafi kwakwalwar mutum sai ya gurɓata tunaninsa da ma'amalolinsa ne da kullum sai ya zama yana aikata abubuwan da sun saba al'ada da ɗabi'a na mutum kuma yana ganin shi wannan abin da yake shi ne daidai misali abin da bai kai ya hasala ya faɗa ba sai ya faɗa a kansa wanda bai kamata ya gaya magana ba sai ya zage shi ba to in an samu wannan ya zama tabin hankali kenan mutum ne wanda yake in ba da bai hankali ba wanda zai aikata haka to wani ke samar da ita wannan rashin lafiya ta tabin hankali shi ciwon taɓin hankali ya bambanta da sauran cututtuka abubuwan da ke kashi babu guda ɗaya ne ba yanzu misali kamar ciwon malaria ana iya cewa idan sauro ya ciji mutum wanda ke ɗauke da wannan ƙwayan cutar kafin wani lokaci zai fara jin alamomi ciwon kai masassara da yawansu to amma shi ciwon taɓin hankali akwai abubuwan da sai sun haɗu akwai abin da yake tun a asalin haihuwarsa yakan gado wasu kwayoyin halitta daga iyayensa misali ana gado misali mahaifinsa yana da ciwon taɓin hankali ko mahaifiyarsa ko ku cikin kakanninsa an yi ciwon taɓin hankali to wannan zai iya kusantar da shi da ya kamu da ciwon amma ba wai lallai ne fa zai iya kamuwa da wannan ciwon ba idan allah ya sa ya zo ya samu muhalli wanda yake mai kulawa da ya kamata da shi zai iya rayuwarsa ya kare ba tare da ya sami ciwon tabin hankali ba abu na biyu shi kuma yanayin halitta da allah ya masa wani mutum za a gani rigingimun da zai fuskanta ya daure sai gaba da lafiya kalau amma wani da ya ga wani abu take za ga ya shiga wani hali to shi ma yanayin halitta da allah ya kai mutane eh, wato yakan kusantar da mutum zuwa ga ciwon taɓin hankali sannan abu na uku shine muhallin da yake ya zama da kamar akwai irin environmental stress yana samun kuncin rayuwa ko yana shaye-shaye waɗannan abubuwa duka za su iya kai shi wannan abubuwa uku sai sun tattaru to ƙarƙashinsu idan wani abin ya zo shine sai ya tabbatar da wannan misali mutum ne ya gaji wannan kwayoyin halitta daga mahaifansa sai iza mana kuma yanayin ƙira jikin da Allah ya masa kalar wanda yake zai iya kusantar da shi da wannan ciwon ne sai ya fada kan harkar shaye-shaye kaga wannan taki zai iya zama cikakken mai matsalar taɓin hankali haka idan mutum ya samu ciwo jin rauni musamman a kai kila kai ne bugu ga wani ko accident ne aka yi ko da mashin ko ya faɗo daga sama mm. sai kansa ya bugu da kan ya bugu iza mana ya yi damage ga kwakwalwa shi ma wannan zai iya haddasa masa ciwon taɓin hankali sa'annan akwai rashin cin nasara a abin da aka sa a na rayuwa misali ɗan kasuwa ne shi yana ta kasuwancin nan ba ci gaba ko kuma a ya samu sai Allah ya kawo masa jarrabawa ta gobara ta kone mai shagonsa zai iya kai shi ga samun ciwon taɓin hankali wanda kila wani da ganin haka sai ya fadi sai an ɗauke sai yawwa kai kokarin ma bare ya fada cikin wutar ba wai ne mai shiga cikin wutar haka ko kuma tunda ya ga to ai wannan dukiyar na ta riga ta kare bari trailer ta to in tare ta in eh, mutu gaba ɗaya ma ko ko komai ya kare bai tunanin tana iya dawo yawwa bai tunanin haka mm. sa'annan akwai irin disaster annoba wani abu da Allah zai kawo misali yanzu kamar irin jarraba da aka samu na ambaliyar ruwa bana wannan mun samu marasa lafiya sanadiyar haka ko ne yayi noma mai yawa Allah ya ka ambaliyar ruwa idan mana ya bata gaba ɗaya amfanin nasa da ya noma wani ma har da gidaje da gidaje ko da ya zo ya duba ya ga gurin nan nashi ruwa ne kawai a ciki haka ya kama surutai sai asibiti so irin wannan yana daga cikin abubuwan da ke haddasawa sa'annan mutuwar wani misali uba ko ɗa ko miji ko mata shi ma wannan zai iya haddasawa mutum samun ciwon taɓin hankali sannan wani lokaci idan uwa lokacin take ɗauke da cikin yaro ta sami wani kalar kamuwa da wasu ƙwayoyin cuta musamman virus yana iya haddasa wa yaron da yake cikin nata idan haife shi samu ciwon taɓin hankali Eh, bayan wannan idan lokacin da ake da cikin nasa sai iza mana uwar eh, uwar tana shan giya ko tana shan kwayoyi shi ma wannan yana iya haddasa wa yaron da yake cikin ya sami tabin hankali zai iya zama musamman eh, akwai wani abu da ta faru a wani asibiti cikin asibitocin mu na Najeriya wata mata mai shan giya sosai irin chronic alcoholic dinner tana shan giyan sosai sai ta samu ciki lokacin da aka haifi yaron da kaga hika ce matacce ne eh, ma'aikatan ungozoma sun iya kokarinsu kan ya za su ga yara na rayuwarsu ta zo likita an kirawo shi ya duba shi ma an yi kokari duka sai ɗaya daga cikin likitoci ta ne ce wannan yaron ai shi ne wannan wannan matar mai yawan shan giya ta haifa to me ya kamata a yi ce a samo giya ana drafin din diga masa giya ya da sai ya fara responding da wannan aka yi dinsa saboda uwar tashi mai shan giya jikin nasa tun yana ciki ya riga zama cikakken mashayi ma'ana ya gurbatu da da wannan giya da take sha hmm. so wannan shi ma yana iya haddasa wa mutum ya samu ciwon taɓin hankali idan uwarsa tana shan giya ko wasu ƙwayoyi a lokacin da ta ɗauke da cikinsa to malam sadi ban kaji hamzarin ka ba waɗanne alamomi na ke bayyana hankali to alamomin da ke bayyana taɓin hankali wasu daga cikinsu shi mutumin da yake da ciwon shi zai fara jinsu irin furucin da abin da fito ya ba mutane labari za a fahimci ka misali zai iya faɗin cewa fa ina ganin mutane ga suna suna zuwa da magami za su kashe ni kuna tare da shi shi zai gani amma kai ba za ka gani ba ko kuma zai je an kirawo shi yana ji yana kwance zai dinga wasu mafarke mafarki masu tamai da hankali ko ya yi gashi yana faɗa da wasu Ko ya ga wasu miyagun dabbobi ya ce ga zaki yana kwance kawai a shi ya zabura ya fita da gudu da ya me faru ya ce zaki ne na gani gashi ne ya to zai canye shi yawwa akwai abubuwan kuma da su mutanen da ke tare da shi makusantansa su ne za su fahimci wannan abubuwa amma daga cikin irin alamomi da ke nuna cewa mutum lalle akwai alamu na ciwon taba hankali ta da shi na farko dai akwai matsananciyar damuwa ko da yaushe ka gani cikin damuwa ya dinga yawan wannan ma bai kamata je yana complain da musu ba ga yana zaka gaya masa a irin wannan damuwa din alama ce na cewa a kotu damuwa a kwalwa sannan akwai kadaici mutum ne wanda ya saba zai zo majalisa a ɗauki lokaci ana hira da shi ana tattaunawa ya zo ya koma gefe ya ƙi shigowa cikin mutane ya koma gida ya zauna ya ƙi fitowa ya samu wani daban ya ce shi dan yake ya kaɗaita daga cikin al'umma wannan ma alama ce da ke nuna cewa akwai wata damuwa a tare da eh, hankalin wannan bawan Allah sannan akwai zargi zargi shi ma alama ne yawan zargi zai iya zuwa matarsa ta yi abinci ce ba zai ci ba guba ta same za ta kashe shi mahaifinsa ya baya ce bai bukata bai da shi ba mahaifiyarsa abokanansa zai dinga tunanin kawai kai da kake tare da shi ba an san ku tare da shi abokin arzikin sa bai kyauta masa amma kullum tunanin sa kai fa wannan kana kokarin ka cutar da shi ne shiri ma kake na yaya za ka halaka shi so wannan yawan zargi shi ma daga cikin alamu da ke nuna cewa akwai damuwa na tabin hankali bayan yawan zargi akwai wato rashin karfi a ciki ya ji jikinsa gaba daya ba karfi wannan shine zai kai shiga ya kasa zuwa tsarkake jikinsa da wanka wanki gyara daki gyara muhallinsa a gan shi ya zama kazami sosai a gan shi bai je yayi aski ba bai je duk wani alamu ne na cewa akwai eh, damuwa na tabin hankali sa'annan daga cikin alamu na tabin hankali din dai still akwai wato yawan mantuwa yanzu zai fito daga gida abinda yake tunani zai zo dogon daji house amma kafin ya zo gurin ya manta ma ina ne zai sai wajen kasuwa ko ku a'a kun yi magana da shi kun shirya za ku yi abu da shi kai kana can kana gurin sa bari ka zo ka same shi ko da za ka zo shi ya manta ma menene ake magana za a yi me maka da kamar komai da kai bai so wannan yawan mantuwa shi ma yana daga cikin alamu na ciwon taɓin hankali sannan maganganu yawan maganganu ɗin nan zai iya yiwa ya zama na yana da yawan surutu mutum ne mai shiru-shiru da amma idan ya zo muryarsa kawai za ka ji sannan yana maganar ma ba zai zama magana ce mai ma'ana ba kama can je ka can ko ba ka kaya ba ya haɗa maganganu haka da yi marasa ma'ana yawan maganganu ɗin nan shi dai shina son a ji shi yawwa to shi ma wannan alama ne na wato tabin hankali sa'annan daga cikin alamomi na tabin ciwon tabin hankali akwai fada mara dalili fada ba kan gado ya kama fada da mutane ƙananan yara ban mantawa a wani lokacin da aka kama da shi daga cewa wanda aka ce ya ba wani yaro kashi dan yayansa yaron da ya ba kashi din ana ga shi gaskiya ne ya ba shi kashi yaro ne dan shekara hudu an da me yasa yaron dan iska ne ya zo da kallon na dariya <laughs> so idan akwai irin wannan damuwa na taɓa hankali akan samu faɗa mara dalili kuma ba da wannan ba bai kamata ba a siya dan shekara hudu ai kaga bai kai wanda za a ce har a yi wani hukunci a kansa ba mm. so wanda yake da irin wannan zai iya faɗa da koma waye ba tare kuma da ya ga ba daidai ba mm. sannan daga cikin wato karin abubuwan da ke nuna alamun cewa mutum ya kamu da wani taɓin hankali din wani lokaci za ga yana ƙoƙarin bari ya fita ya tafi wani wuri daban bai san ma shi ina za shi ba saboda ya ƙwaƙwalwa ɗin takan ba da wani saƙo mai nuna kamar ana umartarsa je ka yi abu kaza. haka ka zo mishi yakan ji haka kana zaune tare da shi yanzu anan ana ba shawarwari ko wani ta yi sauri ya zaɓi da yi waje duka wani alamu ne na cewa akwai wato damuwa a kwakwalwar nan nasa to malam Allah da sani bari mu je tabo hutun takaitaccen lokaci sai mu dawo mu dora da ci gaban bayanan naka akan mm. alamomin da ka nuna taɓin hankali ko mutum ya kamu da cutar taɓin hankali masu kallon mu za mu je hutu na lokaci mun da za mu ɗora inda muka tsaya da malam sani masani kan wannan fannin da muke bayani akan abubuwan da suka shahi taɓin hankali a matsayin ne ma'aikacin jinyar masu fama da taɓin hankali da ke asibitin kwari. Allah gare mu sanin Allah ke da ba kamata ya Allah a gaza kowa. Ina duniya budurwawa in taurare ta duniyan nan idan ka gita. ta. mun sake dawo domin mu dora inda muka tsaya da Malam Sani wanda yake mana bayani akan alamomin da ke bayyana alamun taɓin hankali ga bil'adama. manan sani ka faɗi cewa lalle akwai faɗa mara dalili shina ɗaya daga cikin abubuwan da ka nuna mutum ya kamu da cutar taɓin hankali to daga nan sai me kenan eh, taɓa faɗa mara dalili ya kama faɗa da mutane hmm. sannan ya wace ya wace wanda shi bai san ma ina ne zai da zai iya zuwa ya ta zagaye zagaye misali ya kamo titi ya miƙe ya je wannan wuri ya in ka ina zaka bai san ya za je ba wani ma da gudu yake wani ma da gudu jibi shi na eh, to wannan shi ma alama ne mai nuna cewa akwai damuwa ta bin hankali wani lokaci za ga an ce mutum misali daga goranyo sai ka ji an ce an gan shi a wajen bodinga ko an gan shi wajen silami da kafa ya to zuwa irin waɗannan wurare wannan duka eh, alama ne na cewa akwai damuwa na taɓin hankali wanda ke idan akwai hankali hakan ba zai yi ba ka ce yana jin awa ana motarsa sanai na shi eh yana jin a tunani ko ko a a kunne ne a wai kashin haka zai ji tunanin na nuna masa cewa ana ana umar tashi yi kaza hmm. ko bai su hakan zai tashi ya tafi ya je ya tunkari wannan wuri din domin ya bi wannan umarni domin ya bi wannan umarni umarni da yake bai haka to su kuma ka hadu da su suna dariya wasu kuma ka ga suna kuka wasu kuma suna buge-buge ko suna hizge-hizge ko suna rubuce-rubuce dukkan wannan um, direction na na duka direction ne na ita kwakwalwa din abinda baka yi tsammani ka gani ya zama abin dariya ba to shi a wajensa wannan abin abu ne wanda yake zai sa shi dariya musamman akwai wani nau'i na ciwon wanda kan sa su irin wannan dariya din ko kuma wanda zai sa su kawai zauna ba da wanda ne bai kama kuka shi kadai akwai kuma wanda yake a lokaci ɗaya yanzu a gan shi ya yana dariya kuma ya koma kuka a the a lokaci eh kuma hada hawaye <laughs> kuma hadda sai wannan yana daga cikin duka alamu ne mai nuna cewa akwai hmm. eh, damuwa na taɓin hankali da yake gila ka kwashi tsawon shekaru a cikin wannan aiki akwai wani abu kuma wanda ka iya tuna wani marar lahiya mace ko namiji wanda ya baka al'ajabi ko ba mamaki eh, akwai su da yawa ma yanzu ka nemi misali da ɗaya wanda zai zama jan hankali ga al'umma don su kiyaye ƙwarai da gaske insha Allah wato daga cikin abin al'ajabin da nake yawan tunawa hmm. ban mantawa akwai wani bawan Allah da aka taba kawo mana asibiti lokacin da aka kawo shi bai sama an kawo shi ba amma abubuwan da ya aikata ya kashe uba ne da ya haife shi mutuwa har lahira ubansa da ya haife shi matar yayansa da ta kawo ɗauki ya karya ta shi kuma yayansa ya buge shi unconscious haka ɗauke shi aka asibiti da shi to amma lokacin da aka da shi asibiti alhamdulillah ya fara shan magani da ya dawo hayyacin nasa sai kice ina baban sai ki bai zagan shi ba da ake gaya masa ai ga abubuwan da ya faru kuka yake yana bakin ciki shi bai san ma an yi haka ba so da haka shi in kwakwalwar tunanin ya gurbata abinda ake ganin ba daidai ba shi ne zai aikata shi yana ganin haka shi ne daidai bai da labarin ya aikata wani abubuwa bai san ya yi ba haka akwai wanda shi ma ba zan manta ba ɗansa ne ya kai shekara kamar goma sha biyu da kansa ya tafi da shi daji ya yanka yara ya tona rami ya binne shi kuma ya ba da labari shi ya aikata haka aka je aka duba aka ga yaron gashi mata ce shi sa wato shi al'amari na taɓin hankali ya bambanta da kowane abu abinda da yake buƙatar hannu da yawa kar a bar iya wa'inda suke masu mara lafiya al'umma gaba ɗaya akwai hannu da ya kamata sa wajen taimakawa a kai wato wannan matsala ta taɓin hankali wadda matsala ce wadda ta kwashe tsawon shekaru a ah, cikin al'umma a wani yunkuri kuka na wayar da kila kan jama'a na cewa su bar ajin mutane su daure da maruruwa na su yi kokari kila su kai asibiti don kila matsala ta wadda kukan iya shawo kanta kan lokaci maimakon a bar su a daure akwai wani ko wata wadda kila ka sama daure ka ba da gudun magani an ceto ta tashi ta cikin wannan hali kwarai da gaske wato kasan babban matsalar da yake damuwar mu ga al'adar mu mutane ya ɗauka cewa shi ciwon taɓin hankali ciwo ne da ba a warkewa ko kuma ciwo ne wanda ba a asibiti akan samu maganinsa ba domin ya jingina shi ga aljanu ga aljanu eh. to gaskiya muna samun irin wannan tunda yawancin mutane da za su zo asibiti za ka samu sai karfin ya riga ya kare an je gurin wannan buka an je gurin wancan malami an je gurin wannan an je gurin wannan komai ya kare ko da za a zo asibiti sai gana kudin sai maganin ma babu su sannan wasu ba ma ba kudin ba suna da kudin da za su yi sai dai rashin sanin cewa eh wannan ciwo ne da aka iya zo asibiti a samu sa ina tunawa ba dadewa ba akwai ta baiwar allah ta 24 tana daure daure da mari da mari shekara ashirin da hudu a daure mutanen suna da kudin da za su iya neman mata magani ba wai ba su da su ba don kudaden da suke kashewa a gurin bokaye da malaman tsubu ya fi kudin da za a ce a kawo ta asibiti mm. Allah da ikonsa da na samu labari ni da kaina na je na ganta na kuma shawarce su wannan matsala ce da ya kamata a zo asibiti akwai ɗanta tun yana ƙarami take daure yake ce min yanzu wani in aka ta ana ganin za ta samu sauki hmm. shi masa insha Allah za ta samu sauki karshe aka ɗauko ta aka kawo ta asibiti su aka biya admission na farko na biyu na uku alhamdulillahi wa Allah nan ina jin yau ta kai kamar sati biyu da sallama daga asibiti kwana hudu da suka wuce na ziyarce ta kwana hudu da suka wuce to ya ka gani da kaje da na je na same ta shi wannan dan nata muke magana da shi shi karamin wanda ke shi wannan eh sai yawwa sai yake gaya mun cewa wato shi bai sa abin da zai ce ba in ba godiya ba domin na farko dai baiwa Allah nan a yanzu ta san idan bukata ta kama ta mm. za ta ɗauki buta ta shiga ban ɗaki ta biya bukatar ta ta zo ta tsaftace jikinta salloli biyar da an kira sallah za ta tashi ta yi alwala ta yi sallah idan aka zo aka yi sallama gida za ta amsa alal akal ai kaga an sami an samu sauyi an samu ci gaba hmm. to a lokacin nake ba ya shawara cewa idan ta kara ɗaukar lokaci ma ya kamata idan ana wasu abubuwa na gida a ta dinga zuwa ita dai ba da a ɗauki lokaci da ita ba hmm. an yi haihuwa ne ta je ta gaisuwa an yi mutuwa ta je ta gaisuwa irin wannan zai ƙara jawo ta saba da irin al'amura da mutane ke gabatarwa yawwa tunawa wannan to hmm. kaga ire-iren wannan wannan wannan ya bayyana ne ba mu san iya waɗanda suke cikin gidaje a rafa yanzu haka shekara 24 amma kilan ba ta wuce wata biyu a cikin samun kanta cikin masu hankali da aikata samun saukin nata yanzu gaba ɗaya bai wuce ma eh, kai ta asibitin zuwa yanzu bai wuce wata uku ko da yan kwanaki ba har samun lafiyar ta har samun lafiyar nata ko ma wata gida eh to bari mu je ga wata tambaya mu ji sau da yawa akan sami waɗanda suka kamu da wannan cutar ta taɓin hankali tsirara to shi ma wani umarni na na kwanya na ba su tunanin zai iya jin wannan tufafin na jikinsa wani abu da zai cuta masa hmm. to tun da zai cuta dai bari cire shi ma ya tafi haka din sai so suka iya jin haka zai kama tufafin na jikin nasa wani abu ne ko ko ya ɗauka shi haka din da yake shi yana ganin akwai tufafi a jikinsa yana iya ganin eh shi bai san ma cewa babu tufafi a cikin sa ai kamar lokacin wannan hunturu ai zai ji sanyi ga jikin shi ko eh da kake tsaron kai zaka ji shi ba haka zai ji ba ba zai ji sanyin ba eh. ababen da ka samar da jin sanyi din sun kauna waɗannan sel din ko a abin ka kame eh saboda yanayin rashin lafiyar nasa shi zai ga wannan dumbarin baka misali an yi wani mai rashin lafiyar taɓin hankali idan aka ce lokacin sanyi ya yi to shi a wannan lokacin daga samun ruwa mai sanyi yana wanka in kai magana ce a ai lokacin a bayan shi ne ba shi bai jin wannan da saboda taɓa haka ne kai shi ga aikata haka ɗin to mara sani ga ladi gashi mun ko zanta kuma ina da muhimmiyar tambayar da na so in yi amma ina ganin sai mako mai zuwa kila za mu dora kanta wato wasu masu zargi kan matsalar da shaye-shaye ko in ce kayan kwayoyi da sauran abubuwan da ke taimakawa ga ita wannan cuta da ganin cewa kalima ce mai faɗi amma kuma lokaci na daga mana hannu a madadin malam sani malam dallaji sani na asibitin kware a madadin malam dalo da ya haɗa ni umar bandi ko hakuri nake ce masu kallon mu assalamu alaikum ku tare mu amma kuma zuwa za mu dora inda muka tsaya da malamin domin ya warware mana amsar shin wace gudunmawa kwaya da kayan shaye-shaye ka ba su a wajen gigitawa da haukata 'ya'yanmu da kannanmu da jikokinmu Assalamu alaikum. Mu gani. Mu duba mu gani. Mu duba mu gani. Mu duba mu gani. Mu duba mu gani. Mu duba mu gani. Mu duba mu gani. baiwa ba min baiwa ba no ba min baiwa ba min baiwa ba min baiwa baiwa ba min baiwa eh, ba min ba min ba min baiwa ba hmm, min ba min baiwa casa zama huhu